yammacin asabar bakwai ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 21 ga watan julai shekara miladiya ta 2018 wannan shine kasad na 186 cikin jerin girka susuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakar az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi littafi mausu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama mausu'a ce akan al'adu da tafarki da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa malamai suna jinjina ma ibn qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin haji daga kasar su ta dimashq Allah ubangiji ya gafarta mishi a darasin da ya gabata mun tattauna a takeice tarihin mutanen da aka ce su ne farkon shiga musulunci a tarihance abubakar siddiq radiyallahu anhu ali ibn abi talib radiyallahu anhu sai kuma khadijatul kubra radiyallahu anha to cikon na hudu daga cikin wanda aka samu riwayoyi suka zo game da al'amarin kasancewa shi farkon musulunta shine zaid bin harifa radiyallahu anhu wa an abi radiyallahu an zaid za mu dan karanta a takaice tarihin sa daga cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba al-imam al-hafiz ibn hajar yace a cikin lambar tarjuma ta 2892 yace zaidu bin haritha bin shurahil al-ka'bi taqaddama nasabuhu da tarjumati walidi irin dan haritha dan shurahabi shurahil an gabatar da tarihin wato dangantakarsa inda aka yi magana a kan mahaifinsa wa tarjamatu waladihi tarjama dan sa Usama ibn Zaid shine sahabi da kuma Zaid dan sahabi Zaid babansa wato sahabi ne shi Zaid kuma dan sa Usama ma sahabi ne radiyallahu anhuma qala ibn Sa'd ummuhu Su'da bintu Tha'laba bin Amir min bani Ma'an min Tay mahaifiyarsa sunanta Su'da yar gidan Tha'laba kabilar su tace Tai'u وقال ابن عمر ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم الحديثة أخرجه البخاري Abdullahi dan Umar yake cewa da ba ma fadan komai sai dai mu ce Zaid dan Muhammad har zuwa sanda Allah subhanahu wataala ya saukar da fadin sa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah wannan hadisi a imam al-Bukhari ya fitar da shi وحدثنا هشام بن محمد ابن السائب الكلبي عن أبيه وعن جميل بن مرثد الطائي وغيرهما قالوا زارت سؤدا أم زيد بن حارثة قومها wannan mata mahaifiyar Zaid dan ta ziyarci 'yan uwanta wa Zaidun ma'aha Zaidu yana ɗan yaro tare da ita fa agharat khailun libani jisra fi ɗayar jisir fi jahiliya a abiyati bani ma'ayin sai wasu mahaya suka zo suka kawo farmaki anguwannin da ta je fahtamalu zaidan sai suka tafi da zaidu wa huwa gulamun yaro ne kankani a lokacin fa'atau bihi fi suki ukara suka kawo shi kasuwan uka fa'araduhu lil bai' suka kasa shi a kasuwa fashtarahu hakim ibn hizamin li ammatihi khadija hakimu dan hizam wannan dattijo ya siye shi ma khadija bi 400 dirham falamma tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wahabathu lahu manzo Allah ya aure ta sai ta bashi kyautar zai wannan hadisi da'ifi ne isnadin sa kamar yadda zaka iya gani karara saboda Muhammad Hisham dan Muhammad da baban shi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi dukkaninsu mutane ne matubukai a gun malaman hadisi amma ce shahararriya wannan cewa an kama shi a matsayin bawa an sai da shi wallahu a'lam amma dai a isnadance din da aka juya aka jiyo bata tabbata ba sai ya tabbata bawa ne kuma na Khadija ta baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautarsa amma cewa an sace shi ne aka bai da shi bawa da kuma kissa da ta zo a baya na cewa iyayen shi sun zo ya ki yadda ya bi su wannan malin da shahara ta ita mata da isnadi tabbatacce ina fata mun gane wannan amma batun cewa an yi tabannin sa manzo Allah ya tabannin sa kuma ana ce mishi zai dan Muhammad to wannan ya tabbata ya zo a cikin sahih bukhari kamar yadda muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bai da shi dan sa ana ce mishi zai dan Muhammad daga baya Allah subhanahu wataala ya hana wannan a ka'ida da da fadin Allah ud'uhum li abaihim huwa absatu indallah to daga nan aka barnatar da wannan ba shi kadai ba a wannan lokaci a Makka akwai mutane da dama waɗanda suke da ƴaƴa irin wannan eh, ƴaƴa na rana wanda suke an yi tabanni din su mutum ya dauki dan da ba nashi ba ko ya bawa ya mai da shi dan shi akwai su da yawa a Makka daga wannan lokacin ne aka dena wannan al'ada musulunci ya haramta ta malam ya ci gaba da cewa to za mu tsallake kissar da ya gawo akan tarihin zuwan iyayen nashi domin mun karanta ta a baya kuma mun ji cewa ba ta da inganci mun yi magana akan ta a baya da kuma rashin ingancinta yace a wa qala ibn al-kalbi an abihi an abi sa'id an ibn abbas lamma tabanna nabi sallallahu alaihi wasallam zaidan zaidan zawwajahu zainaba bint jahsh yayin da manzo Allah sallallahu alaihi yi yayi tabannin zaidu ya aura masa Zainab ƴar Jahash wa bintu ammatihi Umayma Ƴar gidan gaggon manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama wato Umaymatu bintu Abdul Muttalib wanda yar uwan mahaifinsa ce wa zawwajahu Annabi sallallahu alaihi wasallama qabla zalika maulatihi Umma Ayman kafin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura masa Ummu Ayman wanda ita ma bararriyar bawa ce ta Annabi din alaihi salatu wasalam fa waladat lahu Usama ta haifa mashi Usama ثم لما طلق زينب زوجه أم كلثوم بنت أقبى وأمها أروى بنت كريز وأمها البيضاء بنت عبد المطلب daga baya kuma bayan da Allah ya umarce shi cewa ya sake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai manzo Allah ya sake aura mishi wata mata mai suna Ummu Kulthum yar gidan mahaifiyar mahaifiyarta ita ce Arwa Arwa bintu Kariz wanda ita kuma mahaifiyarta ita ce albaiba bintu abdul muttalib da waladat lahu zaid ibn zaid wa ruqayya thumma tallaka ummu kulsum ta haifa mishi ƴaƴa guda biyu akwai zaid dan zaid akwai kuma ruqayya yar zaid kenan sannan ita ma ya sake ta wa tazawwaja durrata binta abi lahab bin abdul ya auri wata mata mai suna durra yar gidan abu lahab ثم طلقها ita ma suka rabu wata zawwaja hinda bint al-awwa sai aure hindu yar awwam ukhta az-zubair yar uwar zubair dan awwam radiyallahu anhu wa qala ibn umar ma kunna nad'u zaid ibn haritha illa zaid ibn muhammadin hatta nazalat ud'uhum li abaihim al-halitha akhrajahu al-bukhari kamar yadda muka ji shi a baya wa yuqalu إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه زيدا لمحبة قريش في manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mai suna zuwa Zaidu ne saboda Qurayshawa suna son wannan sunan saboda mene wa huwa ismu Qusayy dan shine asalin sunan kakansu Qusayy wa qad taqaddama dhikru maji'i abihi ila makkata fi talabi fidaihi fi tarjamati yace a baya an ambaci bayani akan kokarin da iyayen shi suka yi na zuwa dan su cece shi mun ji wannan a baya sai malam yace wa qala Razzaq amma amarin an zuhuri قال ما نعلم أن أحدا أسلم قبل زيد بن Ba bamu da labarin wani ya musulunta kafin Zaid dan Haritha wannan hadisi na cikin musannad na Abdul Razzaq kuma isnadin shi tabbatacce ne amma mursali domin zuhuri bai riski manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala Abdul Razzaq lam yadhkurhu ghayru zuhri babu wanda ya ambaci wannan in banda zuhri qultu ibnu hajirin yace zakarahu al-waqidi waqidi ya kawo wannan labarin bi isnadin lahu da isnadin sa an Sulaiman ibn Yasar jaziman bidhalika daga Sulaiman dan Yasar ya tabbatar da wannan wa qalahu za'idatu aidan haka za'ida ma ya faɗa wa shahida Zaid ibn Haritha badaran wa ma ba'ada. sai dan Haritha ya ji yakin Badar da diyaki yakin da suka zo bayan Badar wa qutila fi ghazwati Mu'ta an kashe shi a yakin Mu'ta ko huwa amirun a matsayin shi na ɗaya daga cikin kwamandoji wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fi ba'di asfarihi ila al-madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa shi ya zama wakilinsa ya ban mishi jiran kasar Madina a wasu tafiye-tafiyensa wa anil bara ibn adib anna zaid ibn haritha qala ya rasulullah akhaita baini wa bain hamza akhrajahu abu ya'la cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka hada tsakankani na wato ƴan uwantaka da ni da Hamza wa kharajahu wa an Aisha ma ba'atha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Harisa fi sariyatin illa amarahu alaihi manzo Allah bai taba aikawa da Zaidu a cikin wata runduna ba sai ya zama shi Zaidun shine komanda walau baqiya lastakhlafu da a ce Zaidu ya tabbata bai mutu ba har Rasuwar manzo sallallahu alaihi to da manzo Allah ya kashi shine halifa أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد قوي عنها وأن إسناد حسن ابن أبي شيبة يفسر لك عائشة كما يدعى الإمام الذهبي ما يتبت دش وأن سلمة بن الأكوى قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبع غزوات ومع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه البخاري yace nayi yaki guda bakwai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi yaki guda bakwai kuma tare da Zaidu manzon Allah ya sa shi ya zama kwamandan mu a dukkanin yakokin guda bakwai wannan riwaya tana cikin Bukhari walam yaqa fil qur'ani tasmiyatu ahadin bismihi illa huwa bittifaq yace ah, babu wani mutum da Allah ya ambata karara da sunan shi a cikin sahabbai ah, a cikin alqur'ani sai shi duk da bayani ya zo akan sahabbai da yawa da abin da suka yi da falalarsu amma dai wanda aka kira sunan shi falan ma kada zaidun min hawatar kaga sai na bakar aka ce id yaquli li sahibi ba a ce id yaquli li abi bakr tare cewa kuma shi din amma na aka ce falan ma kada zaidun min hawatar dan al'amarin sakin aure ne na aka ce falan ma qaba zawjuha misali ku falan ma qaba min hawatarin ba ambata ba za a iya cewa ba shi ake nufi ba kun an ce saki mata ce cewa shi ba faɗi sunan shi sani, to zaka sai aka ambaci sunan shi karara na daga cikin hikima sai zama mushi falala bil ittifaq duka malamai sun hada kan zaidu dan harisa ne wannan zaidu a wajen da ka yanzu kaga wannan wurin da ake karantawa qur'ani amma kuma sunan shi thumma sijil sai kuma sunan sijil da aka yi sabani mun karanta a baya amma hadisin bai tabbata ba cewa yawmu bis samaa ka tsayi sijilli lil kutub dan da za a nade sama kamar yadda sijillu ke nade da tatabai sai wasu suka ce wasu sijillu din nan sunan wani bawa ne da ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiki amma kuskure ne wannan saboda hadisin da yazo bai tabbata ba mun yi bayani akan shi a bayan za a tuna abin da ya tabbata shine anan ka tsayi sijillu kamar yadda ake nade da tatabai dan ake nade records lil kutub in sabata inda ya tabbata wa an muhammad ibn usama ibn zaid an abihi qala qala nabiyyu nabiy sallallahu alaihi wasallama li zaid ibn haritha ya zaid anta maulaya wa minni wa ilayya wa ahabbu an-nas ilayya akhrajahu ibn sa'd bi isnad hasan manzo Allah yace mishi kai zaid kai nawa ne kai majibinci na ne ni naka ne kana daga cikin mutanen da nafi kauna isnadi ne kuma kyakkyawa wannan wa huwa inda inda ahmada muqawwalun imamu ahmad ya fitar da shi da is da dogon zance wa an ibn qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa aymullahi in kana la khaliqan lil imara ya'ani zaid ibn harith ibn umar yake cewa na rantsi da Allah zaid dan harisa ya cancanci shugabanci wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya kuma wallahi ina daga cikin mutanen da na fi kauna akhrajahu al-bukhari wa rawa at-tirmidhi wa ghayruhu min hadisi aisha قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيتي manzon Allah yana cikin daki na zai yazo Madina fa atahu fa qara albaba yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwankwasa kofa fa qama ilaihi hatta atanaka manzon Allah ya miƙe har sai da ya rungume shi wa qabbalahu ya sumbance shi wa ibn umara farada umaru li usamata akthara mimma farada li ibnu umar yace sa'ad da umar yazo bada wato allowances da yake baiwa sahabbai da ƴaƴansu da sauransu sai ya ba wa usamatu dan zaid allowance da yafi nawa ni abdullahi akthar mimma faradani fasaltu nace ya zaka ba wani yafi nawa fa qala innahu kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minka wa inna abahu kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min abika ce ka gan shi wannan da kake gani usama annabi ya fi kaunar shi fiye da kai baban shi zaidu annabi ya fi kaunar shi fiye da babanka za ka yafi kamar ta ba musulunci radiyallahu an umara wa ardahu sahihun wannan kissa ce tabbatacciya wa an zaid ibn harifa riwayatan fi sahihi an anas anhu fi qissati zainab bint jahsh akwai riwaya game da qissar zainab ir jahsh matarsa rawa anhu Anas wal Bara ibn Azib wa Abbas wa ibnuhu Usama ibn Zaid wa arsala anhu jama'atun min at-tabi'in ne akan wanda suka yi riwaya daga gare shi wannan shine takaitaccen tarihin Zaid dan Harisa daga wannan littafi na al-isabatu fi jami'i sahaba za a iya komawa ila yau cikin littafin tarihul islam na al-imam zahabi da littafin al-isaba da littafin al-isti'ab fi ma'rifatul ashab da littafin albidayatu wani nihaya na ibn kathir da sauran littafan tarihi dan ganin bayanai akan waɗannan malamai daga cikin sahabbai da kuma sauran ainihin wato sahabbai radiyallahu anhum ajma'ina sai mu koma cikin littafin zadul ma'adi inda al-imamu ibn qayyim al-jawziya yake cewa faslun ga wata gaba walamma shtadda adal mushrikina ala man aslama yayin da cutarwar mushrikai tai tsanani akan musulmai a farkon zaman makka din wa futina minhum man futina wasu daga cikin su aka fitine su fitina kai kai fitina suka shiga cikin jarabawa sakamakon musulunta su hatta yaqulu li ahadi da aka dinga azabtar da su ana dukan su ana sa su a cikin rana ana musu lalas da wuta ana rataye su ana ba su yunwa sai ya zama ɗayan sun an ce mushi Allatu wal Uzza ilahuka min dunillah ka yadda lata da uzza sune allolinka ba Allah ba fa yaqulu na'am sai ce yayin in ya ji wahala sai ce yayin wa hatta innal ju'ala la yamurru bihi kai har aka wayi gari aljuala in aka ce aljual wani ƙwaro ne da ake cewa da turanci chefa c h a f e r da wasu ana ce mishi dungula kashi wani dan bakin kwaro mummuna haka da zaka ganshi in ka taka shi yana da jikin shi kamar kamar ka taka abin nan bawon kwai to wannan shi ake cewa aljuala aljual irin wannan kwaron wai sai ya wuce da ya murru bihi ya wuce ana ana dukan wani bawa fa ya kullu sai aka ce mishi hala ilahuka min dunillahi ce ga Allahnka nan wannan kwaron mummunan kwaron nan fa ya kullu na'am sai ce eh yaji wannan riwaya bata tabbata ba jama'a riwaya ta da wannan labarin bata tabbata ba a cikin wannan littafi na ma sha'a wa lam yathbut fi sira ya tattauna akan kissar da ta zo da wannan mas'ala wanda yake nuni zuwa ga cewa lalle lalle bai tabbata ba ibnu ishaq ya ruwaito ta a cikin sira dinsa da magazi na ibnu ishaqa amma isnadojin da suka ga baki daya ba su tabbata ba da wannan tafsiri din don haka ba za a tabbatar da shi a matsayin abin da ya faru ba wallahu ta'ala ala za mu zo mu karanta daga baya mu ji insha ga shi nan za mu karanta wasu bayanai tare da shi wannan din amma dai mu rike cewa akwai matsala a cikin isnadin wannan kissan bizzat fa yaqulu wa marra aduwullahi abu jahal bi ummi ammarin bin yasir wannan makiyin Allah Abu Jahl ya wuce yaga ana azabtar da Sumayya uwar Ammaru dan Yasir radiyallahu anha wa an ibnaha Ammar wa an zawjaha Yasir wa hiya tu'azzab ana zaluntarta wa zawjuha wa zawjuha wa ibnaha da danta da mijinta duk ana cutar da su fada anaha bi harbatin fi farjiha hatta qatala aka ce ya dauki wani mashi ya dinga caka mata a cikin al'aurata sai da ranta ya fita fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kana as-siddiqu idha marra bi ahadin min al-abidi yu'adhabu ishtarahu min sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kasance idan ya wuce ya ga ɗaya daga cikin bayi ana azabtar da shi sai sa kuɗi ya siye shi sai je ya samu masu bawa domin al'adar da suke gudana shine, idan kana da bawa kana da yancin kamar duk abin da ka ga dama yadda ka san a ce rigar ka ce ta sawa in ka ga dama ka sa ta tai datti ka ga dama ka ajiye ta ka ga dama ka kyauta da ita ka ga dama duk abin da ga dama za ka yi ta babu wanda yake da ta cewa akai mulkin ka ne to haka suke ma dan adam mutum zai kama bawon shi ta dukan shi har ya kashe babu wanda zai ce mishi a'a dan ya kashe ma asarar dukiyar ta in ya bari ma karuwar shi ce to bayi din nan sai suka zama kamar ba mutane sayyidina abubakar da haka bai da yancin ya zo ya bada hakuri ya ce a kyale su abinda zaka iya kawai shine ka wuce ko kuma kamar shi abinda yayi ya sa kuɗi ya siya to yanzu ya zama mallakin sa sai abinda ya ga dama shi ma da shi maimakon su suna duka shi kuma sai ya yanta to duk inda ya wuce ya ga ana dukan wani bawa sai ya sa kuɗin shi ya siya da ya zo siya ma sai kawai ya ga abin ya zo da sauki saboda bawan ya riga ya fita a ran Eh, iyayen gidan nashi suna dukan shi ne kawai don kwatar kansu domin a da a yadda ake idan mutane suna zaune 'ya'ya ba wa bai iya zama yana tsaye ne in sun shigo wuri baya shigowa to sai aka zo yanzu bawa ana cewa yi kaza yana naki ba baka yarda da Allah ba yace yaki ce lata da uzza yace yaki to a gurin balarabe wannan abun kunya ne a ce bawa shi mishi wannan da aka dukan da yake yana yi ne na kwatar kanshi na kokarin ya kiyaye mutuncin kansa to idan wani ya ce zai siya ya taimake shi da bayin ba su yi wani tsada ba sai a ce duk abin da za ka iya bayarwa bayar kawai wannan babu ba mu da wata bukata shi sai dinga siyan su yana yanta su haka yake yawo da kuɗi jaka jaka yana yanta bayi a cikin garin makka radiyallahu anhu wa ardahu ishtarahu minhu wa ataqahu sai ya siye shi sai ya yanta shi minhum bilal kaman Bilal ibn Abi Rabah wannan babban sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babban ladani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal na daga cikin sahabbai masu falala bawa ne bakin fata shi ma ya shiga cikin wannan azabtarwa sayyidina Abubakar ne ya anshe shi ya biya kudin shi ya yanta shi aka ce har an buge shi har bai iya magana sai dai kawai dinga cewa ahad ahad bai iya cewa ma Allahu ahad ko la ilaha illallah bai iya faɗi haka nan wa Amir ibn Fuhaira da kuma Amir ibn Fuhaira wanda a lokacin bawa ne na wani mutum mai suna at tufail bin Abdullah wanda at tufail ibn Abdullah ibn Sakhbara wani babban mugu ne shi ma a lokacin yana zalunta shi sai na Bakar ya ya kwace shi ya siye shi ya yanta shi eh, yana da cikin mutanen da suka yi shahada a ranar wancan yakin na Bi'r Mauna daga baya radiyallahu anhu amir ibn fuhaira kenan wa ummu Ubay da wata mata mai suna ummu Ubay ita ma baiwa ce wa zinnira da zinnira wadda wata baiwa ce aka ce baturiya rumiyatun jariyatun rumiyatun a lokacin da sai imani da Allah sai ta makanci sai kafirai iyayen gidanta suka dinga murna suna cewa yawwa lata da kuzo sun yi fushi da ita sai ta ce na rantse da Allah ba lata da uzare suke fushi da ni ba ba su isa su bata mana ido na ba ya Allah ina roƙon ka dawo mana ido na sai aka waye gari ko ta warke Allah subhanahu ta'ala ya wannan karama a tare da ita ta warke tsaf ita ma ta sha azaba a hannunsu wani hindiya da wata baiwa ita ma da ake ce mata alhindiya wabnatiha wabnatuha da yatta duk wannan suna daga cikin waɗanda ya yanta wa jariyatul libani adi da wata baiwa ta banu adiyin dangin su umar kenan kana umaru yu'azzibuha alal islami qabla islami umar ya kasance kafin ya musulunta shine yake daukan dawainiyar dukanta duk waɗannan in ka kirga mutane wajen guda bakwai suna daga cikin bayin da sayyidina abubakar ya enta su ya siye su ya enta su dan su samu yancin yin addini wa qala lahu abu sai baban shi abu quhafa radiyallahu anhu lokacin yana kafiri sai ya ce ya burayya araka ta'tiqu riqaban bi'afa naga kana ta yanta wuyaya bayi masu rauni wanda ba za su yi maka wani amfani ba domin abinda da ake tsammani zaka yanta bawa zaka samu masu ƙarfi ne wanda za su zama maka ashira za su zama maka jama'a waɗanda za su iya kare ka za su iya zama maka taimako da kariya za su hana a ci ka ko a maka renin wayo waɗannan kuma da kake yantawa masu rauni ne babu abin da za su iya wa kansu balantana su wani wannan ai asara ce a ganin shi mahaifin a lokacin falau annaka idza fa'alta ma fa'alta a atakta qauman juldan yamna'unak idan dole sai ka yanta bayi to ina ganin ka dinga yanta bayi masu ƙarfi juldan yamna'unaka wanda za su iya baka kariya faqala abubakar abubakar yake cewa inni uridu ma ni dai abin da nake nufi kenan na yanta waɗannan bayi ba damuwa ta su bani kariya ba falamma ishtadda albala'u adina Allah subhanahu lahum bil hijrati alula ila ardil habasha yayin da bala'i ya ƙara tsanani makka ta gagari wanda duk ya musulunta sai dai in yana da ashira yana da dangi masu ƙarfi su hana shi su hana a fitar da shi ko kuma wanda ya ɓoye akwai wanda ya ɓoye bai bayyana ba yana ɗan yin wato camouflage yana yin abin nan shigan hawainiya ba za a gane musulunci shi ba to wannan kansu ne suke tsira da aka irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da ashira yake da dangi banu hashim sun hana a cutar da shi shi shugaban tafiyar kenan alaihi salatu wassalam irin sayyidina abubakar yana da irin wannan karfin shi ma to ba za a yi musu komai ba amma waɗansu waɗanda ba waɗannan ba wanda suke masu rauni ne kuma a lokacin su suka fi rinjaye a cikin musulmai galibin wanda suka fara musulunta mutane ne masu rauni mata ne da yara da da da bayi walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhu an tata'uhum wa tusibakum minhum ma'aratun Su sune ire-iren su waɗanda baka san su ko suna ciki ba in ka shiga zaka iya fuskantar Cutarwar da za ka yi musu kamar da Allah ya faɗa game da kisar ainihin wato sulhu hudaybiya ko falamma shadda bala'u yayin da bala'in nan ya tsananta azina Allah subhanahu lahum bil hijratil ula sai Allah subhanahu ta'ala ya musu izini cewa ayi ƙaura. ita ce ƙaura ta farko ila ardil habasha zuwa ƙasar habasha nan Afirka kenan Ethiopia ƙasar Najashi yace وكان أول awwala هاجر إليها ilaiha بن Affan Usman dan Affan radiyallahu anhu shine farkon wanda ya fara fita dan tafiya kasar Habasha inda yake Usman yana daga cikin mutanen da suke da dangi sune Banu Umayya sun fi kowa ma yawan dangi a Makka amma dai ya ga dacewar shi ma ya fita dan ya je ya samu ya sakata ya walaye addini a inda ba a takura masu addini a inda akwai yancin yin addini ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم yana tare da matarsa mai suna Ruqayya yar gidan manzon Allah salawatullahi wa anha wa ahlul hijratil ula 12 rajulan wadanda suka yi wannan tafiya ta farko mutane ne mutum biyu. wa arba'a niswa da mata guda hudu usmanu wa mur'atu akwai sayyidina usman da matarsa wa abu huzaifa sai kuma abu huzaifa wato ɗan gidan utba ke abu huzaifa ibn utba wanda yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna ya musulunta tun kafin shiga daru alqam bin abil arqam ya rasu a a shekara ta goma sha biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan waqatul yamama din nan da aka yi da su musulmatul kazzab anan yi shahada dan uwar hindu ce mahaifiyar muawiya hindu bintu utba wanda ita ce mahaifiyar muawiya mata abu sufyan to wannan dan uwanta ne uwarsu daya ubansu ɗaya. ran da aka zo yakin badar ya fito ya ce zai mubaraza da ubansu utba bin rabi'a sai ita hindu dama tana wajen ta fara waka tana cewa al-ahwalu as'alul mal'unu sa'iru Allah ya tsine wannan mai harar garken mai gantso dama an ce yana da hakuri haka wanda ya leku tace wannan mai gantsar ubangiji Allah ya tsine mishi Allah kuma ya tsine ma duk champion shi wai Abu Huzaifatu sharrun nati fi din wannan yafi kowa sharri a cikin addinin sa amma shakarta aban rabbaka min sigari ba za ka gode ma uban da ya rene ka tun kana yaro ba hatta shababta shababan ghaira mahajuri har ka zo ka zama matashi ne wanda ba abun ba abun ba abun yabawa ba ka zo ka ba addinin ka ka kuma wani addinin duk wannan bai ishe ka ba kana so ya fito yanzu kai da shi ku kashe juna wannan mubaraza dai ba a yi ta ba amma shi ya kira baban ya ce baban ya fusi mubaraza baban ya tsoro fitowa jarumi ne daga cikin jaruman matasan sahabbai an kashe shi a wancan wuri na yakin yamama Allah ya kara mashi yadda sunan shi kenan Abu Huzaifata ibn Utba radiyallahu anhu a sai ya ce wa mar'atuhu yana tare da matarsa mai ɗakin sa wanda sunanta Sahla bint Suhail Sahlatu bint Suhail ibn Amr al-Amiriya yar gidan Suhail dan Amr wannan sahabin wanda shi ma a wannan lokacin da ake magana babban kafiri ne amma daga cikin kafirai masu kan gudu wanda kullum yake gaya masa ah, sauran kafirai cewa mu bi Muhammadu a hankali dan uwan mu idan mulki yake nema in ya samu ma namu dan haka kuma maganganun da kuke cewa ah, waka yake kun san ba waka bane mu mun san waka kuma kun san waka wannan ba waka bane kun san ba magana aljuru bane ba kaza ba bokanci bane ya daga cikin waɗanda suke da hankali a lokacin na haka ma suka turo shi a lokacin sulhu hudaybiya to siriki yake a lokacin ga wannan mutum mai suna abin nan Abu Huzaifa dan yana auren yana auren diyarsa mai suna Sahalatu bintu Suhail ibn Amr matar abin nan kenan Abu Huzaifa ana mata alkunya da Ummu Muhammad saboda danta Muhammad ibn Abi Huzaifa da ta haifa wanda shine ummul haba'isan ziga mutanen Misra akan yi wa Usman tawaye ya dauki zalikal guzur kamar yadda zabi ya bayyana a cikin tarihin islam shine jagaba wajen lokacin da aka zugo waɗannan gauga'u suka taho ƙasar madina don yin tawaye ga usmanu to jagoran wannan tawayen ta fuskar ziga mutane shine wannan ɗan gidan wannan mutum wadda wannan matar sahala da abu huzaifa suka haife shi suka same suna muhammad ibn abi huzaifa allah shi kanta malin ya ci gaba da cewa wa abu salama da kuma babban sahabi abu salama wa mur'atuhu ummu salama hindu bintu abi umayya abu salamata wannan babban sahabi daga cikin sahabbai wanda bayan rasuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri wannan mata ummu salama kissarta sananniya ce yana daga cikin Ah, miji wanda ya fi na kowa abin kwatance a wajen kyautawa matarsa yadda take ji da shi ta ji manzo Allah ya bada hadisi akan cewa an amma maka mutuwa ko ka shiga musiba kai marmaza kai istirja'i da ta yi kuma Allah ya ce make ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aure ta daga baya kisa ce sananniya ah, wa Zubair bin al-Awwam da babban sahabi Az-Zubair ibn al-Awwam wanda kazin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anhu zubair daga cikin al-asharatul mubashirin bil janna wa mus'ab ibn umayr da kuma mus'ab ibn umair sanannan sahabin nan daga cikin shuhada ohud wanda babban sahabi ne wali ne cikin waliyai yana da cikin wanda Allah ya saka da ayakan su minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi Ah, faminhum na nahabahu to yana daga cikin na nahabahu shi ah, ah, Mus'ab dan Umair wanda a lokacin maraya ne yana da uwa attajira tana ji da shi kwarai da gaske an ce kwalliya take mishi irin ta maza a irin ta mata zinariya da sauran kayan kwalliya saboda gata amma ya tsallake duka wannan gata ya tafi eh, eh, musulunci yayi hijira wannan ta farko daga baya kuma hijira zuwa Madina radiyallahu anhu wa wa Abdurrahman bin Auf da attajirin sahabin nan ɗaya daga cikin al'ashara shi ma shine Abdurrahman ibn Auf wanda sahabi ne babban attajiri radiyallahu anhu wa Usman ibn Mad'un al-Jumahi kenan da Usman ibn Mad'un al-Jumahi wanda aka ce shine mutum na goma sha uku a musulunta kamar yadda Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ya ba da labari a cikin tafin shi as-sira cewa shine mutum na goma sha uku a musulunta shi Usman dan Mad'un kuma shine mutum na farko da ya rasu a cikin sahabbai mutanen makka bayan komawa madina shine mutum na farko da aka rufe a makabartar baqiya kabarin shi shine na farko shine wannan wanda manzo Allah sallallahu ya sanya dutse a wurin makwancin kanshi ko yake cewa dan na dinga gane kabarin dan uwana a lokacin da ya rasu a farkon musulunci bayan an koma ainihin wato madina radiyallahu anhu yayi wannan hijira kamar da aka bada labari a wasu riwayoyi da shi da ɗansa as-sa'ib as-sa'ib ibnu usman ibn Mas'ud wa Amir ibn Rabi'a da kuma Amir ibn Rabi'a ibn Ka'ab ibn Malik wannan sahabi ne badari wanda ya zo a cikin tarihin sa kamar da Imam Az-Zahabi ba da labari a cikin tarihin Islam da mumin qabli ibn sa'id cewa lokacin da aka bar fitinar tawayin da aka wa sayyidina usmana ya kwanta bacci ana cikin wannan kwanakin da waɗannan gauga'u suka kewaye madina suna ta tsagerancin nan sai mafarkin an ce mishi ka tashi kai sallah kai addu'a Allah ya tsiratar da kai daga wannan fitina ya tashi yayi sallah raka biyu cikin dare sai ya addu'a yace ya Allah ka tsiratar ni daga wannan fitina aka ce bai ƙara fitowa gidan shi ba sai a cikin makara ba a yi mako guda ba ya mutu kwanaki biyu ko uku ka ba kashi sayyidina usman da ya wannan yana gama wannan addu'ar sai kawai ya atishawa sai mura ta kama shi ko zazzabi shikenan ya kwanta ciwon ajali kwana ɗaya biyu kawai sai mutu da ka bai ma fito daga gidan shi ba daga wannan sallar sai da aka fito da shi za a kashe makabarta shine sahabi abin nan Amir ibn Rabi'a ibn Ka'ab radiyallahu anhu duka waɗannan sa daga cikin as-sabiqun al-awwaluna da Allah yake tayyaban su dinnan wanda suka shiga musulunci da wurwuri kaga Allah cikin ikon sa da sa galibin su ba su rayu har suka ci moriyar musulunci ba moriya ta duniya ma'ana sanda musulunci yayi yadu yayi karfi yayi dukiya yayi arziki sanda ake raba wa mutane kuɗi Aisha take cewa za a kawo musu na wani watan wani ma bai kare ba to mafi yawan su ba su rayu ma suka kai wannan wato su sai a lahira kawai shi sa wancan sahabin Abdurrahman dan Auf kamar da ya zo a cikin kissa sahariya ko yayi azi. kido zai bude baki ya kasa ya dinga tuna ire-iren su Mus'ab yana cewa shi yana jin tsoron kai ya zama yana daga cikin waɗanda ulaika qaumun ajjalallahu tayyibatuhum lahum fi hayatid dunya mutanen da Allah ya gaugauta musu da arzikin su na lahira a nan duniya ka cinye na lahirar a duniya yace yana tuna su Mus'ab waɗanda suka mutu babu likafanin ma da za a rufe su in an rufe kai kafa ta fito in an rufe kafa kai ya fito shi kuma gashi yanzu ya rayu ya yi arziki ya tara kuɗi ya zama miliyoniya yana cin buɗe baki irin na attajirai da kasan wanda za a kasa abinci kala daban-daban ka rasa wanda za ka ci ba irin namu na talakawa ko buɗe bakin attajiri in ka taɓa eh, buɗe baki a gidan attajirai ko kuma kai attajiri ne ka san da kake buɗe baki wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa ah, wa mar'atuhu Amir ɗan Rabi'a da matarsa mai suna Laila bintu Abi Hasma sunanta kenan Laila bintu Abi Hasma wa Abu Sabrata Ibna Abi Ruham uh, Ruhumun da kuma Abu Sabra Ibna Abi Ruhum wanda ake ce ma Abu uh, Abu Abu Sabra Ibna Abi Ruhum ibn Ruhum ibn Abdul Uzza ibn Qais shi ma na daga cikin as-sabiqun al-sabiqun al-awwal shi ma badari ne wannan shi shine ake cewa kadai daga cikin badariyawa wanda ya koma makka ya zauna bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin wato sahabbai da suke badariyawa babu wani wanda ake da labari ingantacce kamar yadda ibnu hajar ya ambata a cikin isaba ba wanda ake da labari ingantacce akan cewa bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makka ya koma akid bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da suka bar madina irin su Anas irin su Bilal da sauransu da yawa ma daga baya shekara biyar goma ashirin kafin shekara arba'in sabai da sun yoɗe gaba ɗaya sun bar garin Madina wasu sun koma Sham wasu Kufa wasu Basra wasu kaza wasu sun koma Makka din amma ba Badari ya wani su da haka Badari dai wanda ya koma Makka ya zauna shine wannan eh shine wannan mai suna abu sabra wanda ya mutu a makka a lokacin halifancin usman dan affan mahaifiyarsa ita ce wata mata da ake ce mata barra bintu abdul muttalib shi ma kazin ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa radiya anhu zaka ga wadannan sahabban wasu ma ba a majin labarus me yasa saboda sun mutu ma basu ba da riwaya hadisi ba su da riwaya mafi yawansu su kuma za ga wani riwaya shi ɗaya biyu uku ce domin waɗanda suka daɗe suka yi tsawon zamani su ne suka samu halin sakin jiki su karantar a ji labarin su amma wanda ya rasu da wuri kaga bai da wannan don kuma wani abu ne tabi'iyyar tsalli natural misali yanzu ko da Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da hadisi da yawa saboda bayan manzo Allah sallallahu alaihi ta rasu ne da wata shida bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anha a sadda manzo Allah yake nan kuma ba kowa yake da karfin ilimin ba da karatu ba wannan sai irin su Aliyu sai irin su Umar dan Khattab ko irin Sayyidina Abubakar waɗannan su ne manyan gwarazan da manzo Allah ma yana rayu su ma suna da damar su karanta amma waɗannan sauran sahabbai sai da manzo Allah ya rasu wasu ma bayan rasu shi sai da dadewa sannan aka buƙatu zuwa ga ilimin su nan suka karanta to wanda ya rasu kafin a buƙatu zuwa ga ilimin sa ba za a ji labarin sa ba in ba mutum ya da alaka da bincike mai zurfi da akan sahabbai da tarihin su ba za ka san shi ma da ka zaka ji sunayen anan Allah la'allaha tabdu gariba bakin sunaye ne ba a saba jin su wa hatib ibnu amr sai kuma hatib ibnu amr ibnu suhail ibnu amr dan uwan suhail ibnu amr kenan hatib ibnu amr dan uwan suhail ibnu amr shi ma badari ne wanda shine wanda ya daura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure da sauda bintu zam'a shi ma badari ne wannan wa suhail bin wahab da kuma suhairu dan wahab shi ma yana daga cikin su wa abdullahi ibn mas'ud da kuma sahabi sananne daga cikin sahabbai malamai shine abdullahi dan mas'ud radiyallahu anil jami' Allah ubangiji ya kara musu yadda gaba ɗayan su waɗannan sune lissafin sahabbai waɗanda suka fita a wannan karo na farko zuwa ƙasar Habasha saboda gujewa da addinin su da gujewa daga cutarwa da ake musu wa kharaju mutasallilina sirran aka suka dinga fita suna satar jiki suna fita cikin dare ba za ka shiri ba ba za ka bari a gane ba sai ka yi mamaya kamar za ka je bayan gari ko za ka je kiwo ko za ka je wani ɗan abin nan ɗinka wata harka ko za ka je anguwa wata ɗan ruga haka ko wani ɗan ƙauye daga can ka je sai ka ta jan kafa har dare sai kawai ka ware da haka aka dinga guduwa amma ka bari aka ganka za ka yi fuskantar matsala a hakan ma sai ana tafiya ana buya ana tsayawa a dinga waiwaye ana ganin ko akwai wanda ya biyo sau da haka suka je suka tattaru a mina tashar jirgin ruwa wanda za ka yi cewa yanzu kusan shi ne jidda kenan ta ɓangaren jidda inda ake zuwa a hau jirgin ruwa kwale-kwale don a haura zuwa ƙasar habasha ɗin abin da suka yi ke Allahu lahum sa'ata wusulihim ila yi safinatain tijjari sai Allah ubangiji ya ba su gamdakatar suna zuwa bakin gabar ruwan wannan ruwa dake ainihin wato jidda kenan suka je suka tarar da jirgin ruwa na 'yan kasuwa har guda biyu wanda zai tafi zuwa habasha zai bi gabar teku ya tafi kasar habasha Fa fahamaluhum fihima ila ardil habasha saka ɗauke su a cikin wannan jirgin ruwa wasu suka shiga trip na farko kenan wasu kuma suka shiga trip na biyu aka kama hanya tiryan-tiryan zuwa ƙasar Habasha wa kana makhrajuhum fi Rajab fi khamisa min al-mab'ath sun fita ne a watan Rajab a watan Rajab a shekara ta biyar bayan aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama to duk da wannan sulalewar da suka yi a gari irin Makka wannan lokacin kuma tunda sun zama idan gari ana kallon su ana da matsala da su kaga za a wayi gari ba a gansu ba kuma in aka gansu dukkan su ba sa nan dole za a fara tunanin cewa ko wata matsala idan da guda ɗaya ne ba a gani ba ko kwaya biyu za a iya dauka to kai ko yana daji ne ko ya ɗan yi tafiya ne amma in aka duk ba sa nan dole za a gane wani abu ya faru kuma irin wannan labari ma bai buya dole wani ya bar kanin shi a baya ko dan uwansa ko wani wanda ya amince ya sirranta mishi kafin ka ce kanzil labari ya tuni cewa ai sun gudu ne ga inda suka yi da haka wa kharajat quraish fi athari hatta ja'u al nan da nan quraish suka hada 'yan sandan su na macunta suka bi sawu aka bi sawun su a guje akan raƙuma da dawakai ana neman su kaji fa sun fi kyale musu garin ne zasu ji addinin su amma su ba kyale su falam yadda aka je bakin kogi sai aka tarar jirgin ya riga ya kama hanya babu kuma jirgi a wajen falam yadriku minhum ahada Allah ya tsara cikin hikimarsa da kaddararsa cewa ba a riski ko mutum ɗaya ba daga cikin su thumma balagahum bayan sun je sun zauna a gunna dashi ya ba su masauki ya ba su dama su yi addinin su babu takurawa babu komai suka samu kuri suka sakata suka wala sai kullun labari yana zuwa musu ɗan kasuwa idan sun zo za su tambaye su da sauransu a bisa ɗabi'ar ɗan adam zai zama yana da hanin yana da yana begen gida wani ya bar kasuwancinsa wani ya bar iyalansa wani ya bar dabbobinsa wani kuma dai koyaye ne akwai gurba akwai bakunta a hakan nan zai ja garo su a hakan nan yadda dai muka san dabi'a dan adam to sai kullun suna tambayar labarin me ake ciki ne a makka ina labarin mutanen mu sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya labarin bala'in da suke ciki yanzu wani hari ake ciki sai aka musu wani labari mara inganci cewa anna quraishan kad kaffu an nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ai quraishi sun yanzu ma sai kyala annabi Muhammad kuna ce abin da ya ga dama to labarin mun ce bai da inganci ne saboda ba haka yake ba ko kuma zaka yi fassara shi cewa da aka faɗa musu sai suka saka buri a ciki fiye da asalin labarin ba haka yake ba shine quraishi ba su kyale shi ba dan dama can shi ba su kai gare shi ba dan tana su kyale shi suna nan suna yin makirci irin wanda za su iya amma shine na hana mutane saurara shi amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da dama kaiwa gari saboda Allah ya bashi kariya ta danginsa ko kuma cewa da aka yi to ai yanzu ba a cutar da kowa su din ne su ake shirya su suka gudu kaga ba wanda za a samu a cutar wanda suka rage a ganin duk wanda yake jin cewa shi ma ya isa ne shi sa ya saura sai suka dauka to wurin eh, an samu yanayi mai kyau da za su iya dawowa shikenan faraja'u sai suka yi shawara kawai suka kamo hanya suka dawo falamma kanu duna makkata bi sa'atin min nahari bayan da suka shiga jirgi suka sauka a jirgin ruwa suka kama hanya daga jidda suka kama hanyar makka ya rage tsakankanin su da makka kamar tafiyar dan kankanin lokaci kamar a ce tafiya zango guda wanda za a yi awa biyu ta agogo na yanzu ko awa uku wato gasu sun kusa gari balagahum anna quraishan ashaddu ma kanu adawatan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka samu sabon labari cewa ina ai wata labarin da kuka ji ba haka yake a yanzu shawa ma adawar da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi tsanani fiye da koyaushe suna nan suna yin iyayin su dan ganin sun kawo musulunci tarnaki sun hana shi sakata ya wala fa dakhala man dakhala bi jawari zaka duk wanda ya shiga daga cikin su ya shiga ne karkashin wani ya bashi makwabtaka sai ka samu kariyar wani sannan zaka shiga wato wani wanda ana da ana ganin girman shi a cikin garin sai ya shigo da kai ya sanar ya ce to wani na na na jawar ina ne wato ni ne na majibincin shi idan aka yi haka ba wanda ya taba ka suna da wannan al'ada suka shigo da jawar وفي تلك المرة دخل ابن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أولا لوكتني صحابي أبلا دم Mas'ud. ya shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tarar da shi yana sallah fa sallama alai ala nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya mishi sallama a bisa abinda ya sani cewa kafin su bar gari in ana sallah ana magana falam yarudda alai da wai manzon Allah sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mai mishi ba shikenan sai hankalin shi ya tashi ciki kuna wani laifi ne fa ta'azama zalika ala ibn mas'ud sai al'amarin ya bashi tsoro hankalin shi ya tashi hatta qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin riwaya cikakkiya sai ne muri ya zauna har sai da aka gama sallah manzo Allah ya gama sallah ya ce manzo Allah laifin me nayi sai manzo Allah ya ce mashi inna Allah qad ahdatha min amrihi Allah takallamu fi salati Allah ya kawo sabon hukunci cewa la takallamu la takallamu ne asali an cire ta guda daya kar ku dinga magana a cikin sallah kar ku dinga magana a cikin sallah Imam Shafi'i ya fitar da wannan riwaya a cikin musnadinsa da da da Abu Dawuda ya fitar da ita kisa cikakkiya a cikin sunan dinsa da lafazin cewa kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa fi salati qabla an na'ti ardal habasha Allah da musulmi yake cewa muna yi manzo Allah sallama in yana salla kafin mu je habasha fa yaruddu alaina sai ya mayar mana wa huwa fi salati yana cikin sallah kenan falamma raja'ana min ardil habasha da muka dawo ataituhu sai nazo inda yake bi usallima alaihi dan na gaishe shi fa wajadtuhu yusalli na same shi yana sallah fa sallamtu alaihi na mishi sallama fa lam rudda alayya bai mayar mini ba fa akhadhani ma qaruba wa ma ba'uda yace duk wani tunani na kusa da na nesa sai da yake zo min cikin tunanina fajalastu hatta idza qada salatahu ataituhu fa qala sai na zauna har ya gama sallah sai na ce mishi inna allaha qala sai manzo Allah ya ce da ni amin inna Allah yuhdithu min amrihi ma yasha Allah yana bada doka yadda ya ga dama wa inna mimma ahdatha Allah an Allah takallamu fi salat daga cikin sababbin dokoki shine kar ai magana a sallah faradda alayhi salam yamai mun da Sallama a wannan lokaci wannan kuma shine abin da shari'a cikin fada har yanzu game da sallah idan mutum yana sallah baya amsa sallama amma yana iya amsawa da ishara ta hannu sannan idan ya gama sallan idan wanda aka yi mai sallama yana nan zai iya mayar mishi a wannan lokacin bayan ya idar da sallar shi wannan isnadi na al-Imam Abu Dawud isnadi ne kyakkyawa baya ga Abu Dawud al-Imam Ibn Hibban al-Busti ya fitar da wannan riwaya a cikin as-sahih dinsa haka al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da kissa amma takaitacciya da lafazin cewa kunna nusallimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi salati فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا haka ibn mas'ud aka rawaito daga gare a cikin bukhari da muslim fa qulna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kunna nusallimu alayka fi salati fa taruddu alaina fa qala inna fi salati la shughlan lalle akwai ayyuka da ake a cikin sallah wanda bai dace a ce an yi wani aiki a wajen sallah tare da ita sallah ba to wannan kissar a lokacin da ta faru kenan sanda suka dawo din malam yace hadha huwa sawab wannan shine daidai game da yaushe kissar ta faru yana ishara akan sabanin da aka samu wajen kokarin tantance yaushe ne wannan kissa ta faru وزعم ابن سعد وجماعة أن ابن مسعود لم يدخ محمد ابن سعد المصري في لتاف الطبقات litafi muhimmi akan tarihin. waɗannan al'umma na farko sahabbai da tabi'ai musamman Muhammad ibn Sa'd rahmatullahi alayhi shi kam yariya cewa a a ibn Mas'udin lam yadkhul bai ma shigo Makka ba da yazo bai samu jiwar din shigowa Makka ba wa annahu raja'a ila al-Habasha kwana yayi kuma Habasha min amrihi ko wa annahu raja'a ila al-Habasha ya koma ne zuwa Habasha hatta qadima fil marrati thaniya ila al-Madinati bai dawo ba sai a karo na biyu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi hijira ya kuma Madina sai ya tarar da shi kawai a can Madina bai shiga Makka ba dan haka ba zai yi a ce wannan abin da ya faru a Makka bane wa rudda hadha bi anna ibn mas'ud shahida badar sai aka ce to wannan magana taka ya kai al-Imam Muhammad ibn Sa'd al-Misri akwai ta baba a cikin ta saboda mene saboda ibn mas'udin sahabi ne badari badar kuma waɗanda suka koma habasha ba su shaida ta ba wanda suka koma a hijira ta biyu ba su shaida ba da duk ba sa na aka yi ko mun gani wanda suka koma hijira ta biyu suka zauna a habasha har sa'ad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina sannan daga baya suka dawo za mu zo mu ji a can gaba su dawo ba sai bayan Hudaybiya da haka ba zai a ce sun je Badar ba kina Ibn Mas'udin baya cikin waɗanda suka koma kina inda haka ina fata mun gane wannan sai yake cewa wa ajhaza ala abi jahal wanda shine ma ya karasa abu jahal a yakin badar kamar yadda kissa take tabbatacciya abu jahal ya taba marin ibn mas'udin a makka da yabi yana kanta alqur'ani manzo Allah sai alaihi yayi dariya ibn mas'ud yake cewa ya manzo Allah ka ce in kanta musu qur'ani na karanta amma ne kuma kai dariya yace ina dariya ne saboda na san zaka rama to da aka zo ranar yakin badar ibn mas'udin baya daga cikin asalin muqatila mayaka na kan gaba gaba ya tsaya a waje waje ne da aka bashi tsaron wani aiki da aka idar da yakin akwai kuma waɗannan matasa Sahalu da Suhail wanda suka tinkari Abuja sai da suka kwantar da shi a tsammanin su ran shi ya riga ya fita suka bar shi ashe da sauran numfashi a tare da shi sai manzo Allah sai sunan mai ba ibn Mas'udin dama ya zagaya shi ma ya samu na kashe kafiri yana cikin zagayawa sai ya ga wannan kasurgumin kafiri Abuja Jahal yana ta numfarfashi sama sama yana kokarin mutuwa ko ko ko ya kwaci kanshi a lokacin ma sai da ya ce ma ibnu mas'udin ya ce mishi ko zaka musulunta yace kai canka ai a yanzu nan na fi kyamun musulunci fiye da da yace ka je gaya muni me aka kwana cikin yakin yace abin da aka kwana cikin yakin shine an ci nasara akan baya ga kai an kashe wani an kashe wani an kashe wani da haka sai kuma ibnu mas'udin ya karasa shi anan ya kashe shi to kaga ibnu mas'ud wannan kissa tana tabbatar da lalle ya je badar wannan kissa ce mashhuriya babu kokonto akan tabbacinta dan haka kenan ba zai yiwu a ce ibnu mas'ud yana daga cikin waɗanda ba su shiga makka a wannan lokacin dan wanda ba su shiga ba sun koma ne domin inda ya koma wanda suka koma din ba su dawo ba sai bayan da aka yi hudubiya za a iya cewa za mu zo mu ji fara gaba ko kuma a ce shi ibnu mas'udin daga baya ya sake zarar jiki farkon hijira kawai ya maza ya dawo in dai ba wannan aka faɗa ba to ba za a fita daga wannan sarkakiyar ba a tarihance wa ashabu hadhihi hijra innama qadimul madinata ma ja'farin ma ja'far ibn abi talib wa ashabihi ba'da badr afwan naka cewa ba'da hudaybiya ba'da badr bi arba'in sinina aw khams ko da shekara hudu ko biyar bayan badar a shekara an yi badar shekara ta biyu bayan hijira ko sai da aka saki shekara hudu ko shekara biyar sannan suka dawo kamar shekara ta shida kenan ko shekara ta bakwai zamu zo mu ji dalla dalla a gaba insha Allah su waɗannan malamai da suka maimai da martani suka ce fa in qila idan an ce bal hadha alladhi dhakarahu ibn sa'd yuwafiqu qawla zaid ibn arqam i wannan zance da zaid dan eh, da Muhammad ibn Sa'd ya ambata anan cewa wannan abin nan ba bata faru a makka ba madina ta faru dan ta dace da maganar zaid ibn arqam wanda zaid ibn arqam shi kuma ansari yana da hadisi irin wannan cewa kunna na takallamu fi salah yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi salah yace mun kasance muna magana a sallah mutum yana kusa da dan uwansa a cikin sahu kawai sai ya mishi magana ana cikin sallah an kace ba za ka fada mutum ba za ka ce ka jira sai an yi jarwa sai da Allah wani an gama sallar nan ina son ganin ka kuma za ka raka ni wuri kaza ko kuma ana cikin sallah sai ka ce wani eh kana da irin kaya kaza a shafin ka kuwa sai kuma a ci gaba da sallah za ana yin haka yace mutum yana magana da na kusa da shi hata nazalat har zuwa saukan fadin Allah wa qumu lillahi qanitin a cikin baqara kaga baqara kuma madaniyar zaka a Madina kenan aka saukar da wannan fa umirna bis sukuti sai aka ce to kowa ya shi wa nuhina anil kalami aka hana mu magana wannan kuma yana cikin sahih bukhari da sahih muslim da littafin al-imamu at-tirmidhi muhammad Ibnu isa rahmatullahi alaihim ajma'in to wa zaid ibn arqam min al-ansar kaga zaid dan arqam zaid ibn arqam ibn zaid ibn qais al-khazraj ansari ne ya rasu a hijira ta da shekara 66 66 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yana daga cikin yaran sahabbai kanana an zo da shi ranar Uhudu manzon Allah ya ce yayi yaro don haka yaki na farko da yaje shine Khandaq shine yaki shi na farko da ya fita a matsayin soja yana da kissa sananniya yana cikin Bukhari ta saukan suratul munafiqun wanda tunda za a tafi yakin Tabuka ya ji wasu munafukai suna wannan mugan mugan ganin maganganun da suka yi muga maganganun da suke akan sabai cewa waɗannan mayin watan masu eh, binnan wawa abinci amma ragage a wurin yaki yazo ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma kawun shi kai ne cewa ga abin da ya ji ba waɗannan suna faɗa da aka je aka yi aga manzo Allah manzo Allah ya kira su suka zo suka ce ƙarya yake suka rantse da Allah suka ce ƙarya yake manzo Allah kuma ya karɓi maganar su a haka a ka'idar idan mutum ya rantsuwa sai a bar shi da rantsuwar shi ko ya je ya shiga cikin bakin ciki ya ce daga yau ba zai ƙara zuwa ya faɗi wata magana ba shi ya san gaskiya yake bayan kwanaki sai aka ba aka mishi bishara cewa manzo Allah yana kiran shi manzo Allah ya kira shi ya ce mishi Allah ya saukar da bayani akan gaskata ka shine suratul munafiquna idza ja'alka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah musamman fadin Allah kuma ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfaddu da kuma fadin shi ya qulna la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azab abinda suke fadi din kenan da ya bai da labari suka ce ƙarya ne suka rantse da Allah cewa su ba su fada ba wannan kisa ce ta Zaid dan Arqam shahararriya ce a cikin tarihinsa tana cikin Sahih Bukhari yana da an ce dan kasuwa ne babba ya samu kudi ya zama babban attajiri zaka zaka ya rubuta hadisi da dama da suka shafi magana kasuwanci yana da hadisi da dama saboda har shi ce dan kasuwa ne ya ya yayi musharaka a cikin fitina ta siffin ya je yake siffina tare da Ali dan Abu Talib radiyallahu an Ali wa anhu wannan sahabi dan karamin yaro ne a wannan lokacin a wannan farkon al'amari a kasar Madina was suratu madaniyya kaga zai dan arkam khazraji ne dan haka bai yi zaman makka ba ita kuma surar madaniyya ce wa hina idin to karkashin haka sai a ce fa ibn mas'udin sallama alaihi lamma qadima wa huwa fi sala ibnu mas'ud yayi Manzala Allah sallama ne sa'ad da yazo manzo Allah yana salla falam yarudda alaihi bai mayan masa ba hatta sallama har sai da ya sallame wa alamahu bi tahrimil kalam sannan ya bashi labarin cewa an haramta magana a salla fattafaka hadithuhu wa hadithu ibn arqam hadisin shi da na zai dan arqam sun yi daidai wa daidai idan wani ya ce haka ya ce eh ai kissar gashi gashi gashi don haka ta madina ce ya faɗi wannan magana mai faɗin ta yana goyon bayan taujihin ibn sa'd sai a bashi amsa a ce yubtilu hadha shuhud ibn mas'ud badar abinda ke ɓata duk wannan tawilin shine ibn mas'ud dai kowa ya san ya je badar wa ahlul hijrati thaniya inma qadimu ama khaybara ma'a ja'far wa ashabihi waɗannan kuma ashabul hijratu thaniya ila al-habasha sun dawo ne a su su Ja'far da da jama'ar sa sun dawo ne ba shekarar Khaibara shekara ta 6 ko ta 7 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kana bir mas'ud mimman kadima qabla badr da ibn mas'ud yana daga cikin waɗanda suka dawo daga Habasha kafin Badar lakana kana liqudumihi zikra da an bada labarin ولم ولم يذكر أحد قدوم مهاجري الحبشة إلا في القدمة الأولى بمكة باب wani malamin tarihi da ya ba da labarin an ce ga 'yan hijira zuwa Habasha sun dawo in banda dawo su ta farko din can a Makka wanda suka zo bisa kuskuren cewa an basu labarin al'amura sun gyaru wasaniya da dawo su ta biyu a Khaybar ma'a Ja'far tare da Ja'far jagoran su amma in banda wannan ba a samu wani lokaci da yake tabbatacce a cikin tarihi sun dawo ba kafin Badar musamman famata qadima ibn mas'ud fi ghairi hatayn al-marratayn wa ma'aman sai a ce ka bada labari ya kai mai wannan fatawa ne wannan ra'ayi yaushe ne ibn mas'ud ya dawo kuma tare da suwa ya dawo kuma a wani lokaci وبنحو alladhi قلنا fi zalika qala ibn ishaq irin wannan zancen da muka faɗa nan Musa ibn qayyim haka Muhammad ibn ishaq ya faɗa qala Muhammad ibn ishaq yace wa balaga ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhina kharaju ila al-habashati islamu ahli makkah sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke kasar habasha sai suka samu labarin cewa ai duk makka an musulunta fa aqbalu lima balagahum min dalika sai suka kamo hanyar dawowa saboda wannan labari hatta idza da naumin makka da suka kusa da garin makka balagahum anna islam ahli makka ta kana batila cewa labarin musuluntan mutanen makka ƙarya ne falam yadkhul minhum ahadun illa bi babu wanda ya samu shiga makka sai wanda aka bashi jawar aka bashi kariya au mustakhfiyan ko kuma ya sada da ya shiga a boye fakana mimman kadima minhum daga cikin wanda suka dawo a wannan lokacin a fa akwai akwai ibn mas'ud fa aqama biha hatta hajara ila almadinati madinati haka ya zauna a makka shi ibn mas'ud har yayi hijira zuwa madina fa shahida badaran wa uhudan yashir yashir yakin badar da uhudu fa zakara minhum abdullahi ibn mas'ud kaga ya ambata shi muhammad ibnu ishaqa ya ambaci a cikin waɗanda suka dawo dawo farko kuma sun shiga makka akwai ibnu mas'ud fa in kila idan ko aka ce fa ma tasna'una bi hadith zaid ibn arqam to ya za da wannan na zaid ibn arqam idan an riga an hana maganan a makka an daina yi to kuma ga zaid dan arqam kuma mun tabbatar shi ba dan makka bane dan madina ne khazraji ne ansari ne kuma ya bada labarin su ma suna magana a sallah sannan aka saukar da aya a cikin bakara a cewa wa layi qanti ya za ku da wannan hadisi kila sai a ce kad ujiba an hubi jawabai ana ba da amsa ɗayan ma. amsa ta farko an yakuna nahyu anhu kad sabata bi makka yi da gaske ne an hana farko a makka thumma udhina fihi bil madina da aka dawo madina kuma aka ci gaba da yi aka da dama kuma a fara yi saboda kuma yanzu a ko sababbin da su ba su iya sallah ba su saba da ita ba thumma nuhiya sai kuma aka sake hanawa daga baya za a iya bada wannan amsa والثاني ابن نبي ان زيد بن kana min من sahaba الصحابه dan arkam ya daga cikin sahabbai yan yara wa kana huwa wa jama'atun yatakallamuna fi salati al-arti sai zama da shi da sauran yara sauran shi suna yin magana ne a sallah ba manya ne suke da kasan hayin da yara sun magana sallah kaji malamai ne samun mafita eh ga Abdullahi dan Umar ma yana zuwa masallaci ya shiga da kishi cikin sahu shi ma yaro ne lokacin ku Da haka har yanzu ana sallah ko a ina ne yaro zai yi magana babu ne da shi zai yi susa zai yi waige zai in ya ga dama ma zai fita abin shi kawai daga sahu to da haka dan suna magana yanzu yana faɗa ne cewa kunna na takallamu yana ba da labarin su yara ne ina fata mun gane za a iya da wannan amsar wallahu a'lam wa kana huwa wa jama'atun yatakallamuna fi salati al'adati bisa al'adar yara walam yablughuhum an-nahy ba su da na walamma na walamma balagahum walam yablughuhum an-nahy anawa a lokacin ba su da labarin an hana falamma balagahum intahu shine wannan naka babu wancan yayin da labari iske su sai suka daina ko kuma wata kila da suka dan ƙara girma suka kara hankali sai suka bari وغير لم يخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية زيد بيانا بعد لبارن شوى دكا نم مسلمي إذن أنا صلى سنة مغانا بني دان أي كوبا كومي ديك يا هلسة أي أنا بقاتا نسوا domin kaman mitin ne da aiki ko zaman karatu ya halatta yanzu a cikin zaman karatun nan wani magana ya saba wa Allah ba ko in yana da bukata amma ba za a ji kuma wurin ya rude ana ta ana ta zance ba zaka koda wani ya ji ya ce ai mukan yi magana a majalisun to zai bada labarin wani abu ne kankani wanda bukata ta kan sa yi ko kuma wasu waɗanda suke ba su saba da wurin ba ko sababbin zuwa ne su suka yi ko kuma yana bada labari ne a madadin kanshi amma sai sa da lamirin cewa mukan yi kamar yadda mai bada labari yakan yi haka wannan ba ya bada labarin cewa jumhurin musulmai kowa da kowa yana yin magana ne wai a wurin sallah ba bisa bukata ne kuma ba kowa bane sai yake cewa walau qaddara annahu akhbara bidhalika lakana wahman min idan ma da za a ce hakan yake nufi to za a ce lalle yayi wahmi wajen bada labari wallahu a'lam wannan ya dan saki lamba ne dan ya mana sharhi akan wacce magana da yake cewa huwa sawabu cewa shine gaskiya batun cewa Abdullahi dan Mas'ud ya bada wannan labari ne na kissar yau manzo Allah sallama da kin amsa wasa sai da ya gama sallarsa cewa ta faru ne a Makka malam ya ci gaba da cewa ثم اشتد البلاء من قريش على min قدم من مهاجر الحبشة وغيره sannan bala'i ya ƙara tsanani akan tsanani akan waɗannan da suka dawo da ƙasar Habasha da ma sauran musulmai mustad'afun masu rauni wasaqat bihim asha'ir ƙabilinsu suka afka musu da cutarwa da zalunci wala quminhum azan shadidan suka game da cutarwa mai tsanani daga mutanensu. fa adina lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil khuruj ila ardil habashati marratan thaniyah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su dama cewa su sake fita karo na biyu su koma inda suka fito ƙasar Habasha wa kana khurujuhum athani ashaqqa alaihim wa sai zama wannan fitar ta biyu ta bi musu tsanani ta fi musu ɗaci a jikinsu saboda sun sha bin nan gurba sun dade ba sa nan sun dawo kuma yanzu an ce su koma ba daɗi wala qumin quraishin ta'anifan shadidan duk da kuma fa a wannan lokacin suna fuskantar wato cutarwa mai tsanani wa naluhum bil adha quraishawa sun auka musu da cutarwa da mugun abu وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم mutanen makka suna jin haushin labarin da suka ji cewa najashi sarkin habasha ya kyautata zaman da waɗannan suka yi na makwabtaka da shi a Wakana wa kana iddatu iddatu man kharaja fi hadhihi al-marrati 83 rajulan a wannan karan an samu ƙarin mutane wanda suke mutum 83 ne suka fita in kana fihim ammar ibn yasir fa innahu yashakku fihi idan ya zama a cikin sa akwai ammar dan yasir dan akwai shakka wasu suna ganin yana ciki wasu kuma suna cewa a'a qala ibn ishaq haka ibn ishaq ya fada wa minan nisa'i a cikin mata kuma akwai tis'a asharata mar'a akwai mace guda 19 mata maza kuma guda 83 kaga kamar ya zama mutum 102 kenan ko makamancin haka qult al-imam shaykh al-islam ibn qayyim al-jawziyya yace qad dhukira fi hadhihi al-hijra الثانية عثمان بن عفان وجماعة عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرا فإما أن يكون هذا وهما yace a cikin wannan ƙaura ta biyu fita zuwa habasha a karo na biyu an ba da labarin cewa akwai wasu mutane kamar waɗannan Usman dan Affan cewa ya sake fita da wasu mazaje daga cikin badariyawa malam yace fa imma an yakuna hadha wahaman ko dai ya zama akwai kuskure a cikin wannan ambato wa imma an yakuna lahum qadamatun ukhra qabla badal ko ya zama kuma sun sake dawowa wani dawowa daban kafin badar, fa kuna lahum thalath qadamat sai zama to sun dawo su uku kenan dawowacin ta farko da suka yi tare da tunanin Qurayshawa sun dira cutarwa dawowa ta biyu kafin Badar dawowa ta uku na ƙarshe kenan tare da Ja'far dan Abu Talib radiyallahu anhu gashi nan qadmatun qabla al-hijra wa qadmatun qabla badr wa qadmatun ama haibara. dawowa ta farko kafin hijira dawowa ta biyu kafin badar dawowa ta uku a lokacin shekarar haibara. ولذلك قال ابن سعد وغيره إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا cewa yayin da suka samu labari inji ibnu sa'id cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya koma Madina an samu mutum 33 cikin wancan adadi na 83 sun dawo sun taho zuwa Madina wa minan nisa'i thamanu niswa daga cikin mata kuma waɗancan guda sha tara rabin su mutum takwas su ma sun dawo famata minhum rajulani bi makka mutane biyu suka rasu a ƙasar makka wa hu bisa bi makkata sab'atu guda bakwai kuma aka kama su a makka aka tsare su wa shahida badaran minhum arba'atun wa 20 rajulan akwai mutum 24 da suka je badar falamma kana sharu rabi'il awwal sanata sab'in min al-hijrat min rasulillah sallallahu alaihi wasallama ila al-madina yayin da aka shiga wata na rabiul awwal shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kataba rasulullah sallallahu alaihi wasallama kitaban ila najashi yad'uhu ila al-islam sai manzon Allah ya rubuta sako rubutacce zuwa ga najashi yana kiran shi zuwa ga musulunci wa ba'atha bihi ma a Amur umayyah az-zamri ya aika da sakon jekadan wannan sako single handedly shi kadai shine amr bin umayya bin Kuwaili az-zamri mutumin kasar makka ne ɗaya daga cikin sahabbai ne mashahurai ya rasu a zamanin halifancin muawiya ne radiyallahu anhu musulunci shi ya faru ne bayan uhud yana daga cikin wanda suka zo yakin badar da uhud a cikin na kafire, amma ya musulunta a yakin uhud a bayan yakin uhud a daga yakin bi'r mauna kuma tufail bin amr amir bin tufail amin amir bin tufail ya kama shi a matsayin bawa akwai kisa shararre akan haka yana daga cikin manyan jarumai a cikin larabawa masu ƙarfin yaƙi da ƙarfin tunani da kuma iya shiga cikin rigingimu sahabi ne daga cikin sahabbai radiyallahu anhu falamma quriya alaihi kitabu aslama da aka karanta wa najashi wannan littafi sai ya musulunta wa qala yace la in qadartu an atiyahu la atiyanna in na samu halin zuwa gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to lalle zan zo gare shi asalin wannan kissa ai da take haka to bata tabbata da wannan tafasil din ba al-imamu ibnu sa'd ya fita cikin tabaqat daga malam waqidi waqidi kuma ba'ifi ne sai dai maganan musuluntan najashi ta tabbata tabbaci wanda yake babu kokonto a kansa saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mishi tafsir ga'ib kamar yadda yake cikin bukhari da muslim da yake cewa matal yawma abdullahi salih abdul abdul abdullahi salih salih wani bawa na Allah ne nagarta ya rasu a yau mai suna ashama sunan shi kenan shine gashi din cewa ku tashi mu je mu mishi sallah aka je aka yi sahu hudu sahu uku da liman aka yi mishi aka yi kabbara hudu shine salatul ghaib da aka ya tabbata ya musulunta amma wannan tafsilin shine zo a cikin riwaya mai rauni wallahu ta'ala wa kataba ilayhi an yuzawwijahu umma habiba <coughs> binta abi sufyana wa kana fi man hajara ila ardil habasha kanat fi man haja ila ardil habasha ma zawjiha ubaydullah ibn jahash fatanassara hunaka wa mata fazawwajahu an-najashi iyaha wa astaqaha anhu 400 dinarin wa kana allazi waliya tazwijaha Khalid ibn Sa'id ibn al-As malam yace haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sako zuwa ga najashi cewa ya daura masa aure da ummu habiba ɗaya daga cikin uwayen mu'minai binta abi sufyana radiyallahu anha wa an abiha wa kanat fi man hajara ila ardil habasha ummu habiba tana daga cikin matan da suka yi hijira suka je habasha ma'a zawjiha da mijinta mai suna ubaidullahi ibn jahsh fatanassara sai koma kirista hunaka a can din wa mata ya rasu akan kiristanci fazawwajahu an-najashiyyu iyaha sai najashi ya daura mishi aure shi manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama da ita wannan mata wa asdaqaha anhu 400 dinar ya bata sadaki a madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dinari 400 wa kana allazi waliya tazwijaha Khalid ibn Sa'id ibn al-As wanda dauki daune daura wannan aure shine Khalid ibn Sa'id ibn al-As wannan labari shi ma akwai abin da bai tabbata ba a cikin shi shine cewa wancan bawan Allah Ubaidullahi bin jahashin ya zama kirista wannan labarin munkari ne bai tabbata za mu zo makaranta yanzu nan insha Allah mu ji yadda abin yake ah, ah, bai tabbata ba ibn sa'adin ya fitar da isnadi da ifi daga waqidi al-imam an-nasai ya fitar abu dawud duka sun fitar amma dukkanin riwayoyi ingantattu wanda har a cikin bukhari akwai irin ta takaitacciya bata zo da ambatan cewa ya zama kirista da haka wannan cewa ya zama kirista munkari gashi kamar yadda na ambata dazu akan kissar Zaid dan Haritha da zuwan iyayensa za su anshe shi da da batu akan wannan lafazi na addu'al amma bari mu fara karanta wannan kissa ta Ubaydillah ibn Jashin hal tanassara daga littafin ma sha'a wa lam na malam Abdullahi Muhammad Abdullahi al-Aushan gashi a shafi na 37 yace a Ubaydillah bin jahash hal tanassara da gaske ne wai ya zama kirista yace ishtara fi kutub sira anna ubaydullah bin jahash qad tanassara fi ard habash ya shahara al-tafan tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ubaydullah dan jahash ya kuma kirista a ƙasar habasha wa kana qad hajara ilaiha ma'a zawjihi ummi habiba radiyallahu anha fa hal thabatat riddatuhu bi sanadin sahihi cewa bayan ya hijira tare da matarsa Ummu Habiba sai ya rida ya koma kiristanci shin wannan labarin yana da isnadi mai inganci qala ibn ishaqa rahimahullahu fi dhikri ba'd man itazala ibadati quraish lil asnam wa da Muhammad ibn ishaqa zo bayani akan labarin wasu daga cikin mutanen da suka gujewa bautar gumakan da quraish ke yi a jahiliya sai ya ce warqat ibn nawfal وعبيد الله بن جاش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل waɗannan duk daga cikin su sun daina ba sa yin bota gunki fa qala ba'dhum li ba'd sai suka yi shawara idunan suka ce ta'lamuna wallahi ma qaumukum ala shay mun dai san cewa mutanen mu abinda suke ba daidai bane laqad akhta'u din abihim ibrahima sun kuskure wa addinin ibrahim mahaifinsu ma hadara ma hadarun natifu natifu bihi dan me za a ce ga wani dutse ko wani itace dutse amin muna kewaye shi la yasma'u wala yabsu baya ji baya gani wala yadru wala yanfa'u baya cikarwa ko amfanarwa iltamisu li anfusikum mu tafi neman addinin gaskiya fa innakum wallahi ma antum ala shay'in dan ba mu da komai mu a hannunmu matafarraqu fil buldani sai suka rabu wani tafi sham wani tafi habasha wani tafi kaza yaltamisuna hanifiyya suna neman addinin annabi ibrahim fa amma waraqatu ibn nawfal fastahkama fi nasraniyya waraqa ya samu shiga kiristanci ya kware akai wa amma ubaydullah ibn jashin fa qama ala ma huwa alayhi min al hatta aslama shi ko abdullahi wannan ubaydullah dan jashi amin sai ya ci gaba da rayuwa akan abin da yake cikin rudani har ya musulunta thumma hajara ma'al muslimina ila al-habasha sannan ya hijira zuwa habasha wa ma'ahum ra'atuhu ummu habiba bintu abi sufyana muslimatan ya tafi da matar shi tana musulma falamma qadimaha tanassara wa farqa al-islam da yaje cin sai zama kirista ya rabu da musulunci hatta halaka hunalika nasraniyya hadi kis ثم قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال كان عبيد الله بن جاشن حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا كسنتي باين يا زما كريستا yakan wuce ta gaban sahabbai a cikin kasar najashi wa hum hunalika min ardil habasha fa yaqulu fattahana wasa asatu mu mun gane kan gaskiya ko kuma kuna nan har yanzu a makance ai absarna wa antum tatamisuna albasara wa lam tabsuru ba'd wannan kisa tana cikin aradul unuf na suhayl wa shaykh ibn ishaq kuna malamin ibnu ishaq anan kamar da kake gani shine muhammad ibnu ja'far ibn zubair bin al-awwam wa huwa thiqa amintaccen malami mata sanata bid'in bid'ai ashara wa mi'a ya shekara ta goma sha wani abu bayan da ni min at sadisa yana cikin gaba ta shida ta riwaya wa hiya tabaqatu lam yathbut li ahadin min halika'u ahadin min as-sahaba wanda ke cikin wannan tabaka ta shida babu wani kwaya ɗaya daga cikin su wanda ya tabbata cewa ya taɓa gamuwa da sahabbai fal khabaru mursalun daka riwaya ta shi mursala ce thumma zakarahu ibn ishaqa fi qudumi ja'far ibn abi talib min al-habasha ibn ishaqa ya ƙara ambatan wannan labari inda yake magana akan dawowar su ja'far daga habasha fa qala haddathani muhammad ibn ja'far ibn zubair an urwa qala kaji ya faɗa daga urwa urwa yace kharaja ubaydillah ibn jashin ma al-muslimina musliman ya tare da musulmai ya musulunta falamma qadima alal habashati tanassara da yaje habasha sai kuma kirista qala fa kana idza marra bil muslimina wa dhakara nahwa ma sabaqa ya ambaci irin wancan wa hadha sanadun sahihun lakinnahu mursal wannan ma ingantacce ne sai dai mursali ne urwatu ba sadi bai wa huwa asahhu ma warada fi tanassuri ibnu jahsh wannan kuma isnadin yafi kowanne karfin inganci ta fuskar wannan tarihi وذكره أيضا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها يقال بعد اللابار أو اللابار أو رند من ذا الله أم حبيبة فقال ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زينب أم حبيبة بنت أبي سفيان سألنا من ذا الله بايا أو زينب سيكمي أو أم حبيبة وكانت قبله عند عبد الله Ubaydillah ibn Jahsh wanda kafin ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana hannun Ubaydillah ibn Jahsh ne famata anha bi ardil habasha sai mutu ya mutu a kasar habasha wa nasara ba ba'da islami bayan da ya koma kirista bayan musulunci shi wal khabaru huna bidun isnadi kaga anan babu isnadi labarin ne kawai warawal qissat ibn sa'id fi tabaqati fa qala a cikin tawqas ibn sa'id yace akhbarana muhammad ibn umara qala haddathana abdullah ibn amr ibn zuhair an isma'il ibn amr Ƙara sa'id ibn Habiba, as qala قالت أم حبيبة رأيت في النوم عبيد الله بن جاش زوجي بأسوأ صورة وأشوه naga mijina a cikin bacci da wata mummunar kama fa fazi'tu sai na firgita fa qultu tagayyarat wallahi halu sai na fasara cewa to zai canza halin shi fa idza huwa yaqulu haisu asbaha da gari ya waye kawai sai ya ce mini ya umma habibata inni nazartu fi dini falam ara dinan khairan min an-nasraniyya na bincike addinai ban ga wanda ya kai kiristanci ba wa kuntu qaddintu biha dama can na taba yi thumma dakhaltu fi dini muhammadin Sana na shiga wannan addinin na muhammadu alayhi salatu wassalam thumma qad raja'tu ila an-nasraniyya to ki sani yanzu na koma kirista fa qultu wallahi ma khairul laka sai nace mishi amma ku baka zaba alheri ba wa akhbartuhu bi ru'ya allati ra'aytu lahu na bashi labarin mafarkin da nayi falam yahfal biha ya dauki mafarkin a bakin komai ba wa akabba ala al-khamri hatta mata sai kuma ya ci gaba da shan giya har ya mutu wani a cikin tabaqatu ibn sari a cikin juz'i na 8 ورواه أيضا في ذكر عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر أم حبيبة سنة يقال رويته shi. ainihin wato ibnu sa'id a cikin bayani akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala kafi ci gaba da cewa wa shaykh ibnu sa'id fil khabarain huwa al malamin ibnu sa'id a dukkan labaran nan guda biyu shine waqi muhammad ibn umar al-waqi warawahu al-hakim fil musaddarak an az-zuhri mursalan wa fihi al-imam al-hakim abu abdullah an-naisaburi Allah ya fata mishi a cikin al-musaddarak al-sayyani shi ma ya fitar da isnadi daga zuhri mursalan cewa thumma tutina wa tanassara sannan ya fitinu ya koma kirista fa mata wa huwa nasraniyyun wa ahbata Allahu al-islam li ummu habiba wa abat an taka nasara kaga wannan ma rawahu ah, mursal wa rawahu mawsulan min tariqil waqi ya ƙara fadda shi da isnadi cikakke ta hanyar waqi wa fihi ruqya ummi habiba da wancan mafarkin ka riwayat ibn sa'id domin kuma san cewa zuhuri zuhri da'ifa kamar da zahabi yake faɗa a cikin ainihin wato abin da littafin shi siru a alamin nubara cewa marasin ne da ifa jiddan haka ibnu hajar a cikin littafin shi talkhisul habir haka baya ga wannan abin nan al-imamu at-tabari ya fitar da labarin a cikin at-tarikh dinsa inda yazo magana akan ambatan matan manzo Allah sallallahu alaihi shi ma da isnadi daga Hisham dan Muhammad isnadi mursali cewa kamar da aka ji a wancan da haka in ka duba duk inda labarin ya kewaya ko dai isnadi cikakke mai rauni ko kuma mursali ingantacce haka na Alimamul imam al a cikin Dalailun Nubuwa ya fitar da shi ta hanyar Ibn Lahi'a daga al-Aswad aswad daga Urwa kaga wannan ga rauni kuma gashi wato abin nan din ma kuma irsalin ah, aka saki bada wannan labari cewa ya mutu a kasar Habasha a matsayin shi na Kirista bayan da ya musulunta to ubaidullahi dan jahash din nan a sanadiyan wannan labaran sai zama ko tarihin shi ba ba a cikin littafin sahabbai ibnu abdul barri bai kawo shi a cikin al-ittihab ba ibnu al-asir bai ambace shi ba a cikin usul gaba ibnu hajar bai ambace shi ba a cikin al-isaba dan karkashin wannan labarin yanzu ya fita daga cikin littafin sahabbai haka babu ma tarjama shi kwata kwata sai dai kawai a cikin al-ittihab ibnu abdul barri yayi ishara a tarihin dan uwansa Abdullahi dan Jahash yake cewa wa kana huwa wa akuhu Abu Ahmada Abdullahi bin Jahash min al-muhajirin al-awwalina kaza kaza kaza sai ce wa akuhu ma Ubaidullahi bin Jahash tanassara bi ardil Habasha amma bai da tarjuma tashi ta kanshi haka a cikin tahdhib da Ibn Hajar ya zo magana akan tarihin ita ummu habiba ya ambata cewa hadarat ila alhabasha habasha ma azwajiha ubaydillah wa ana sai dai zo a cikin labarin wani shi bai da labarin shi saboda wannan matsalar zabi a wannan kisa ya yi ishara akan nakararta a cikin siyar dinsa inda ya kawo ta yace amma kisa ce munkara ba tare da yayi wani bayani dogo ba to idan muka kalli abin nan kissoshin kuma ka kalli wanda suka zo ingantattu kamar riwayar da take cikin da muka karanta a can daga cikin sunan abi dauda da sunan nasa'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya aure ta ne bayan mutuwan mijinta ba ambaci cewa sai da zama kirista ya mutu ba babu wannan ambatan kiristancin a cikin wata riwaya ingantacciya da haka wannan ƙarin ne na kara don haka wannan kissa ba ta da isnadi tabbatacce sai dai a samu mausuli ta hanyar waƙidi ko mursali ta hanyar Urwatu dan Zubair wanda kuma wannan irsali ne da ba za a karba ba ko kuma ta hanyar Zuhri sannan riwaya da suka zo suka tabbata babu wannan zancen a cikin su kaga mas'ala ce wata ke hassasa it's delicate magana akan canza addinin wani sahabi daga cikin manyan sahabbai as-sabiqun al-awwal yana buƙatar isnadi tabbatacce wanda babu ƙura a cikin sa ba za a tabbatar da shi da wannan wa'in wa'in din ba da haka wannan magana jama'a mun karace musamman in muka tuna cewa waɗannan sahabban na farko sun shiga musulunci ne domin iradatihim kuma in sun shiga ba sa fita kamar yadda Abu Sufiyana da kanshi tun yana kafiri ya ba da labari mahirar alko cewa da aka tambaye shi ko in sun shiga suna fita yace in sun shiga ba sa fita zamu cike da wani labari wanda Ibn Hibbana ya ruwaito shi a cikin as ɗinsa da yake cewa حدثنا سعيد بن كثير ابن أفير Haddasa na Laisu. عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت عائشة تكتشوا ثم هاجر عبيد الله بن جاشم بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض sannan sai ya kaura tare da ita zuwa Habasha tana matsayin matarsa ma kadimal habashata da aka isa kasar Habasha marida sai rashin lafiya falamma hadaratul wafatu da yazo rasuwa ausa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya wasici cewa bayan rasuwarsa dan Allah ga abin da za a ga manzon Allah fatazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umma habibata kaji babu labarin kirkancin ana isa ne kawai sai ya samu matsalar rashin lafiya wannan ita ce kisa a sahihiya wa ba'atha ma'aha najashiya najashi shurahbi shurahbi ibnu hasana bayan da aka daura auren sai najashi ya sa shurahbi ibnu hasana ya dawo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu